Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana a kan mitoci 25,31 da kuma 49. Masu wuraren mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama kai tsaye a zangon FM na BY Africa da ke mita 200.5. Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalal da niyya da kuma sai kuma tashar alfa Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Kuna iya kama ta hanyar sadarwa intanet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum Sarfil Hashin Gumel ne tare da Hadiza Kyari da ma sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Cikin shirin za ku yi cewa yayin da babban zaben Najeriya ke karatowa hukumar zaben kasar ta ce har ya zuwa yanzu akwai mutum 123 da da har yanzu ba su karɓi katin zaben su ba a jihar Niger. haka kuma za ku ji cewa wasu sauye-sauye da rundunar 'yan sandan najeriya ta gudanar ya janyo ce kusan cewa ana shirin yin maguɗi ne bayan mun kawo muku rahotannin da muke ɗauke da su za mu buɗe layin wayar mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku gobe juma'a takwas ga watan fabrairu ne wa'adin raba katunan zaɓe na dindindin ke ƙarewa, amma akwai dabban mutane da har yanzu ba su karɓa ba wani mataki ya kamata a ɗauka kan wannan lamari ku kira ku bayyana mana ra'ayinku lambar mu ita ce b sifili biyu b sifili biyar b shida biyar biyar sai kuma labaran wasanni da zamu kawo muku daga Najeriya amma kafin nan a gyara zama a sha labaran duniya. Gwamnatin kasar Burkina Faso ta yi ikirarin kashe 'yan bindiga masu zafin kishin addini su 146 a yankin arewacin kasar cikin wannan makon, amma kungiyar kare hakkokin bil'adama ta Human Rights Watch ta ce ta imanin cewar har da fararen hula a cikin waɗanda suka mutu. Haka kuma ana zargin sojojin da yin kashe-kashe ba bisa ka'ida ba duk a cikin wannan yanki. Kungiyar kare haƙoƙin bil'adamar ta ƙasa da ƙasa ta ce wasu daga cikin kusan maza 150 da aka kashe bayan Allah ne ba su ji ba ba su gani ba da aka fito da su daga gidajensu kuma aka kashe su a gaban iyalansu ta yiwu wasu da yawa daga cikin mutanen da sojojin suka zarga a kan cewa 'yan ta'adda ne fararen hula ne ko kuma wanda ake zargi da aka kashe su ba bisa ka'ida ba in ji corinne dafka shugabar kungiyar ta human rights a yankin sahel ta kuma ce na yi magana da wasu mutane da ke da masaniya akan batutuwan ɗaya daga cikinsu ya bayyana cewa ya yi magana da wasu mata da suka yi ta kuka kuma suka bayyana yadda aka kwashe mazajensu daga gidajensu aka kuma kashe su sai dai sojojin ƙasar burkina faso ba su mai da martani ba akan waɗannan zarge-zargen shugaban ƙasar amurka donald trump ya ce babu wata hujja da za ta sa wani kwamiti mai karfi a majalisar wakilin kasarsa ya yi bincike a kan kudadensa babu wani dan siyasan da zai fuskanci haka wannan shi ake kira cin zarafin shugaba abin turne kuma hakan nan hakan ma yake munzanta kasarmu murtanar da trump ya maida kenan jiya laraba a lokacin da wani dan jarida ya tambaye shi akan matakin da kwamitin binciken sirrin majalisar dokoki ya dauka na binciken kudadensa shugaba trump na wannan bayani ne don ya auna shugaban kwamitin adam shef dan jam'iyyar democrat wanda ke yawan sukar shugaban sa'o'i kafin wannan bayanin na trump mr Schiff ya bayyana cewa kwamitin wanda ke hannun 'yan jam'iyyar adawar democrat biyu bayan zaben rabin wa'adin da aka yi a watan nuwambar bara zai zarfafa bincikensa akan yiwuwar kasalandar rasha zai kuma duba ko damuwar trump akan kudadensa da dukiyarsa na da nasaba da manufofi da yake fiddawa da kuma wasu matakan da yake dauka a matsayin shugaban kasa labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a nan washington dc sojojin venezuela sun toshe wata muhimmiyar hanya a kasar don hana shigowa da kayan agajin jin kai daga amurka da kuma wasu kasashen waje jiya laraba an janye wata babbar motar dako da wasu manyan kwantenonin dakon kayan guda biyu da aka kai su tsakiyar wata gada da ta hada venezuela da colombia ga kuma sojoji dauke da makamai suna sintiri a wurin da tisa kayar duk wani yunkurin tsallaka iyaka amurka ta yi alkawarin ba da taimakon agajin da dala miliyan ashirin ga venezuela ciki har abinci da ake bukata sosai da kuma magunguna amma shugaba nicolas maduro ya yi watsi da taimakon yana cewa venezuela ba kasar mabarata ba ce bayan haka wannan zai ba sojojin amurka damar mamaya shugaban amurka donald trump ya ce yana sa ran ayyana nasarar murkushe daular 'yan kungiyar ta'addan isis a cikin mako mai zuwa babu wanda ya yi tsammanin zan iya yin hakan cikin sauri abinda trump ya faɗa wa mambobin gamayar kasashen da ke yaƙi don murkushe isis kenan a wata ganawa da suka yi jiya laraba a birnin washington jami'an tsaron hukumar tsaron amurka da ta binciken sirri sun yi imanin cewa kimanin mayakan isis 1,500 har yanzu suna wani yankin syria amma sun yi takatsantsan wajen bayaninsu a makon da ya gabata jami'an sun bayyana cewa faɗan da aka yi ya yi zafi sun kuma yi gargaɗi cewa gamayar dakarun da ke yakin na fuskantar tarkuna akan hanyoyi da kuma wasu unguwanni. Hadiza kyar kenan ta karanto labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yayin da babban zaben Najeriya ke karatuwa hukumar zaɓe ta ce akwai mutum kusan dubu ɗari da da har yanzu ba su karɓi katin zaɓensu na dindindin ba a jihar Neja kaɗai. Ga Mustapha Nasiru Batsari da wannan rahoton. A yayin da babban zaben Najeriya ke ƙara gabatowa hukumar zaben najeriya ta ce akwai dubunan mutanen da ba su karbi katin kada ƙuri'arsu ba a jihar neja da ke arewacin najeriya A wani taron manema labarai kakakin hukumar zaben Najeriya mai kula da jihar Niger, Alhaji Ibrahim Abare, ya ce har ya zuwa makon da ya gabata akwai katunan zaben da masu su ba su karɓa ba daga hannun hukumar zaben a nan jihar Niger, kamar yadda ya yi ƙarin bayani. A satin da ya wuce muna da wajen dubu ɗari da ashirin da uku da ba karba ba wato na zaɓe na na rajista da aka yi daga 2017 zuwa zuwa agusta 2018 na sabon rajista da aka yi wanda ba za an karba ba to amma shugaban jam'iyyar adawa ta abga a jihar niger alhaji musa aliyu liman ya ce kuskuren da hukumar zaben ta tafka tun da farko shi yasa jama'a suka kasa karɓar katunan zaben nasu har ya zuwa wannan lokaci yanzu in ba kuskure kamar yadda ake yi da shekarun da suka wuce 2003 2007 ba a taɓa barin ƙuri'u a hukumar zaɓe irin na wannan lokaci ba saboda tsari da aka yi wanda bai da ma'ana a ce sai ko ka je wani wuri kamin ka je ka karbi pbc dinka ga sunan kullum suna talla a rediyo da tv wanda ba a yi shi inda zai kai inda talaka ba jam'iyyar apc mai mulki dai ta ce ba ta da wani shakku ga hukumar zaben bisa la'akari da tsare-tsaren da hukumar ta inec ta yi in ji wakilin apc a hukumar zaben jihar niger alhaji nasiru liman in dai shirye-shirye ne mu mun gansu da abin da suka yi mun tabbata cewa akwai adalci a zuciyarsu amma me zaka ce mu masu raɗe-raɗin ko kuma zargin ku jam'iyyar gwamnati akwai wani haɗin baki tsakanin ku da INEC din nan don ai wani abin da bai dace ba to ai kai ma ka san dole wanda yake so ya yi kuka aka jefe shi da kashin awaki ai sai ya barke da kuka tun da farko dai kwamishinan hukumar zaben a jihar Niger profesa Samuel Ego ya ce tuni har takardun kaɗa ƙuri'u sun iso reshen babban bankin ƙasa da ke mina kuma har sun yi tanadin ma'aikatan wucin gadi har kima kimanin dubu ashirin da uku da za su gudanar da aikin zaben a jihar Niger. A wannan karon dai hukumar zaben Najeriya ta ce ta yi tanadi na musamman domin samawa masu fama da na ƙasa sauƙi a lokacin da suka ji rumfunan zaɓe domin kada ƙuri'arsu. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka, daga Mina a Najeriya. To a gaida Mustapha Nasir Batsari ga dukkan alamu akwai hayaniyar ta biyo bayan sauye-sauye da naɗan da sabon babban sifetin janar 'yan sandan Najeriya ya a ƙasar. Wasu 'yan adawa sun yi suka cewa an yi canjin ne domin a samu damar tafka magudi. Ga rahoton Umar Faruk Musa daga Abuja. A daidai lokacin da 'yan siyasa suka dukufa suna shirye-shiryen shiga zaɓe a Najeriya, rundunar 'yan sanda ta ƙasar ta yi canje-canje da kuma sake kara waɗansu manyan 'yan sanda girma tare da nada su mataimakan safeto jiran na 'yan sanda da kuma kwamishinoni na jihohi da aka canja ko aka kara ma girma yanzu 'yan adawa na jam'iyyun siyasa daban-daban sun fara korafin cewa ana shirin yi musu magudi ne da aka yi wannan canji a daidai wannan lokaci amma kuma a tarihi akwai bayanan da ke nuna cewa an yi ta samun 'yan sanda da hannu a magudin zaɓe a sassa daban-daban na najeriya ko da yake wani tsohon kwamishin 'yan sanda na najeriya a yanzu alhaji abubakar tsaf ya bayyana min afirka da na cewa abun da aka saba ne na a irin wannan canje-canje domin a hana jami'an tsaro yin magudin zaɓe. lokacin da zaɓe zo akan canja kwamishinoni su je wasu jihohi don su yi zaɓe domin abin da sa su ake hana kuwa domin in ka zo na wani state ɗaya za ka sama da mutane kuma kaga wanda akwai cin sosai a ƙasar mutum nan ko ya so ne ya ku da ɗan sanda a ba su kuɗi in komai zo a yi musu. Idan ka yi la'akari da cewar a lokutan baya an sha kama 'yan sanda da hannu dumu-dumu a magudin zaɓe ba gani wannan hujja ce da zai sanya waɗansu 'yan siyasa suna damu su in sun ga an kai wasu kwamishinonin 'yan sanda a waɗansu jihohin da watakila suna da mu'amala da gwamnan ko da jam'iyyar siyasa da ke mulki a jihar. A can baya an sani wato 'yan sanda su suke yin margu yi na zaben nan in sun haɗa kai da su mutanen inec sai su bata komai da komai abubakar tsaf kenan tsohon kwamishin 'yan sanda a najeriya a tattauna da ne da shi amma dan takarar mukamin gwamna a jihar naja a jam'iyya ta adc dr mani Ibrahim Ahmad ya bayyana min a da na da shi cewa lallai akwai hujja na 'yan adawa su yi korafi dangane da wannan canjin da aka yi. Wannan canje canje gaskiya ya kusa da zaɓe da yawa. A lokaci kamar haka za a yi tunanin cewa duk wasu kwamishinoni da sojan mutane ne wanda dama an fara shirye-shiryen abubuwan da ake ciki. Amma baka ganin cewa ganin a da ana zargin 'yan sanda na da hannu a magudi na zaɓe wannan karo da yake sabon safiyo jana aka sa kuma shugaba buhari an shaida cewa bai sha'awar jami'an tsaro su sa hannu ko bakinsu a sha'anin siyasa kamar ba lalle ne ya kasance 'yan sanda za su shiga makudin zaɓe ba a yanzu? To gaskiya mu ke siyasa kuma mun san cewa a duk lokacin da ake zaɓe ba a iya makudi siyasa an da haɗin kan wato mutanen hukumar zaɓe da su 'yan sanda da wani lokaci kuma har da sojoji idan suna cikin wanda za su duba abubuwan da ake na zaɓe. Dr. Mani Ibrahim Ahmad kenan dan takarar mukamin gwamna inuwar jam'iyyar ADC a jihar Niger a tattauna da ne da shi a abuja a yanzu dai an sa ido a ga irin matakan da 'yan siyasa za su ɗauka domin tabbatar da cewa 'yan sanda da ake zargin suna shiga makudin zaɓe ba su samu zarafin yin hakan ba umar faruk musa mur amurka a abuja nigeria to malam umar a gaishe ka gobe juma'a takwas ga watan fabrairu ne wa'adar raba katunan zaɓe na dindindin ke karewa amma akwai dabban mutane da har yanzu ba su karɓa ba wani mataki ya kamata a ɗauka kan wannan lamari In an jima kaɗan za mu buɗe muku layin wayar wayarmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku kafin nan a shakata da wannan waƙa. ka ɗauki zance na rado Allah da ka hai hasashe na ubangida na da za ka ɗauki zance na rado Allah da ka hai hasashe na banda bautar zuciya da ba ta tsirarwa. ya zana tara abincin da wani cinyewa ya zana gina gida wanda ba shi dorewa ya zana tara tufafin da ba ni sanyawa ya zana dasa hasashen da ba shi dorewa ya zana shimfiɗa daula da ba ta dorewa ya zana ɗaura majanyin da za yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kada ku manta sai ku saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. To madalla mun samu kiran mu na farko daga Katsina. Wani ne akan layi daga Katsina? To mala ina ba ma jin ka sosai. Yawa, alo kana jina Yawa muna jin ka yanzu. Yawa kana tare shi gaba ila ne karfi sai da kin da To mala ila me zaka ce game da wannan maudu'i namu na yau? Gobe. Eh a hakikan yanda ka tunan zabe jama'a da su yanzu ka ba to ya kamata dai tun da yake ma ake za a rufe daga gobe ne to mu ga a gaskiya ya kamata duk wanda yake a ɗan ƙara lokaci kamar kwana biyu ko uku haka ya kasance a zabarar da jama'a da yawan zaje su karɓi wannan kasu. to malam mun gode kwarai gaske da wannan ra'ayi naka bar mu je sokoto wani ne akan layi daga sokoto. Assalamu alaikum. Mai magana Kabiru Abubakar Bulan ya kishi a garin Local Government Sokoto State Tarayyar Najeriya. To Malam Kabir muna sauraron ka me zaka ce game da wannan wa'adi namu? amin wannan gaskiya duk da dai an ce an kashe gaskiya kuma akwai tsaruwa ko kuma a ce dubai da ya kamata a sake nazari ita shi a hukumar zaɓe ta sake nazarin an ɗiba ko kwana biyan na ko mata fi kwana biyar dai ko hudu dai kamar zaɓe a ɗan ba mutane dama domin su je su karɓa duk da yake mutum mutane suna da matsala an shayar cika kwanuka a sake arawa amma duk da haka har yanzu dai mutane ba su karba don Allah da dan uzuri a dan iri ko kwana biyu don Allah amsani ne shi ne shawara na to malam kabir lafiya mai magana kabiru ka bulan yaki to malam kabir mun gode kwarai da gaske da wannan shawara da ka bayar bar mu je jihar Niger wani ne akan layi daga Niger Ibrahim mai wankin hula a garin mai gode a Kimba To Malam Ibrahim mun ji cewar a jihar Niger akwai wato hukumar zaɓe ta ce mana akwai akwai katuna kusan 123 da har yanzu mutane ba su je sun karɓa ba. To mu ma rajista fa gaba ɗaya ba a zo a mana ba a nan a mu da yankin mu gaskiya. Ba an je kawai na an yi rajista ba? Ko ku ne dai ba ku je gurin rajista ba? Tunda inda suka ce za a yi rajistar nan to ba duk tallaka zai iya zuwa je ba tunda abin da zai ɗauke ka daga nan mai gobe ya kai ka mashegu a karanci ka kashi naira dubu uku da ɗari biyar. wato ba sauƙa muku lamarin bayan da za ku iya zuwa ku yi rijista kenan ba. to mu ba a kawo mana ba a kawo mana kwamfutoci ba ballantana mai rijista ba kuma akalla mu a wannan yankin nan ba mu rasa akwati ya kai kusan guda goma wanda ke ba mu da cikakken rijista za mu zo mu zaɓe to ina za a ce ma akwai wasu ƙuri'u wanda yake ba mu je mun karba ba ba zuwa muna rajista ba to malam ibrahim da fatan hukumar zaɓe ta saurare kuma ta ji wannan magana da kuka yi bari mu je kaduna wani ne akan layi da kaduna shamsilu hashim gumal barka da lasariya yawa barka da ya suna malamin sunana Murtala ina kiran ku daga garin gasa a Kaduna tarayyar Najeriya. To Malam Murtala me zaka kira ga jama'a wanda ba su yi rajista kuma ba su ma je sun karba ba. Malam ka kaga gaskiya hukumar zaɓe ta iya kokarin muna ji tun sama da wajen wata nawa za ta kira kowa ya je hmm. ko gurin haikimin anguwansu ko karamar hukumarsu ta tayar nanatawa a Najeriya nan kowa ya je ya karba ina so in gaya ma nan daga anguwa na mu ce daga nan baki ba garin ga zuwa gidan hakimi ko dan shekara uku zai iya takawa ya je ya karba katin zaben sa ni shawarar da zan bada ka ga yadda wasu masu jam'iyyu suke ta ganin cewa canje-canjen nan da ake musamman 'yan sanda da matsala to ni ban bada shawara a kara lokaci ba shi shikenan ita kuma zaɓe ta iya yin ta wanda bai samu ba shi ya ja tun wajen wata biyar hudu uku ana ta kira a kafa ta labarai aka kawo kurfan masu anguwanni kusa da gidajen mutane ba ji an karɓa wato ba su da niyan zaɓe idan ta ƙara ana iya cewa kuma wani magudi ne za ta shirya ita hukumar zaɓe kawai shi kenan tun da deadline ya yi sai a kura wanda ya samu ya zaɓe wanda ya bai samu ba ya je ta zuwa so Allah za a mana shugabanni na gari. To malam za ku tashi lafiya. To malam Murtala mun goyi da wannan ra'ayi naka bari mu garzaya jigawa wane ne akan layi daga jigawa? Daliti mai siminti yaron Alhaji Usman Kwano da karamar kuma kwaram jihar Jigawa tare da Najeriya. To Daliti mai siminti muna sauraron ka me ka ce game da wannan batu? Eh gaskiya maganar cewar maganar katin zaɓe da ba karba ba. Hmm. Har ga Allah da yawa ko kowanne yake suna da nisa. Sun biya sun zo sun yi wahala kuma sana sun sake dawowa sun zo sun zo ba samu ba. a sake ta daga masa wani tayin ba wannan gaskiya kuskure ne daga hukumar zaben tarayyar Najeriya ya kamata dama duk irin wani lokaci da ya tashi to a rika sauƙaƙa wa mutane a rika kai musu wasu akwatuna in ma akwato biyu za haɗa a kai dai a zom to malam allita wato wanda ya kira mu a baya wanda kada guri a jama'a su wanda suke so su ga wanda ba su kuma ya gura to mun gode da wannan ra'ayi na ka bar mu je Kaduna wani ne akan layi da Kaduna sunana Yakubu Bala da karamar hukumar Ikaraja a Kaduna to malam Yakubu muna sauraron ka to Allah ina so kudan tuna maudu'in yau. Maudu'i da muke magana shine akwai dubban katunan zaɓe na dindindin da mutane za su karɓa su zaɓen su da su har yanzu ba su karɓa ba yana nan a tare da bai kuma ga shi gobe juma'an nan za a rufe karɓar katin. To ranka daɗe abin da ya kamata shawar da zan bayar a nan kowa dai ya san muhimmancin abin nan kuma ina ba kowa shawara don Allah don annabi kafin a rufe kowa ya je ya samu nashi. domin wannan abin shi ne za mu samu mu zaɓi wanda muke so. To Malam Yakub mun gode. To mun gode kwarai da gaske da wannan shawara da ka bayar da fatan kowa ya saurare ko mutane su garzaya su je su karɓo katin su. To bar mu je Nasarawa ne akan layi daga Nasarawa. Assalamu alaikum. Amin wa alaikum salam ya suna malamin. Ni da Muhammadu Nuru zai Tambara da Gero wancan da amma na da shirin Nasarawa da ina na kanka. To Malam Muhammadu muna sauraron ka. wato shi wannan abu ya riga ya wuce dama ana ce zuma ba ta galaje ko baka ba hmm. abinda da mutum ke so ya san da shafa ne sai zuma ka fi da wuri in an riga ta wuce mutum da yaku to yanzu wato sai dai su yi hakuri kenan ai bai wuce ba tukunna saboda gobe ne ranar karshe mutum zai iya zuwa gobe ya karba eh karban ba karban ne wani ba zai iya zuwa inda yake ya karban ba ka gane ko hmm. Mene dalilin sa zai karba ba ya je kuma kusa sai ya je karba in baya kusa to abin da sai dai ya kuli kawai don lokaci ya riga wuce inda an ce to malam Muhammadu mun gode kwarai da gaske da wannan shawarar da ka bayar kuma da daukan wayar kuma ka karshen daga wayoyin mu a yau mun gode da wanda suka samu damar kira waɗanda ma ba samu ba sun kira ba samu ba muna godiya sai a ci gaba da gwada mu goma rana ce za mu buɗe muku layi ku kira ku bayyana ra'ayoyinku mun gode. To har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na murya Amurka ne a nan birnin Washington DC wanda yanzu goma ke cewa karfe hudu saura minti bakwai ga wannan sakon. Talaka ka bar kuka kuri'ar ka yancinka ka rike makamanka ita za ta cece ka. Yayin da zaben Najeriya ke ta fara na goma sha shida ga watan Fabrairu na shekara ta dubu biyu da goma sha tara. Mun ce babban abin da za mu ba shi shine zama lafiya da wadata. bayin da ake da talauci kamar Najeriya sun cika alkawari sun cika alkawari Sashen Hausa na murya Amurka ba zai bakku a baya ba zai ba kwararo da sako da lunguna don kawo muku labarai da rahotanni da dumi su. Murar Amurka daga Kaduna. Muryar Amurka daga Jos a Najeriya. Muryar Amurka a Sokoto, Najeriya. Sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. za mu kawo muku shirye-shirye na musamman ta kafar rediyon mu da talabijin da sauran mu na sada zumunta. Za kuma mu kawo muku hirarraki na musamman na masu ruwa da tsaki a harkokin siyasar Najeriya sannan za mu so jin ra'ayoyinku a rediyo da shafinmu na Facebook akan abubuwan da ke wakana. A ranakun zaben kuma a maimakon shirin mu na rabin sa'a da aka saba za mu kawo muku shirin sa'a ɗaya domin sanar da ku wainar da ake toyawa. Don haka sai a kasance da sashen Hausa na murya Amurka. Duniya a tafin hannu. ku. To madalla da wannan kuma ka zo ga shirma na gaba wato labaran wasanni daga Najeriya. Wasanni a takaice. Da alama kaftin ɗin ƙungiyar Super Eagles ta Najeriya John Michael Obi na kan hanyarsa ta komawa bugawa ƙasar tashi wasa biyu bayan haskawa da ya yi a wasanni biyu da sabuwar kungiyarsa ta middlesbrough ta ingila mikel ya taka rawar gani a wasan gasar championship ta ingila da kungiyarsa ta doke west brom da ci uku da biyu bayan da kuma ya fafata a wasan gasar kofin kalubalenka na fa a watan da ya gabata kwanaki hudu da komawarsa kungiyar mai horar da 'yan wasan kungiyar ta super eagles ghana ya ce yana lura sosai da ci gaban da mikel yake samu wanda shine babban gimshiki na dawowarsa bugawa kasarsa wasa a wani labarin kuma kocin na najeriya ghana turo ya bayyana cewa zai yi amfani da 'yan wasa masu rauni a wasan karshe ta neman gurbin gasar cin kofin nahiyar afirka da kasar za ta buga da seychelles a ranar 22 ga watan maris tuni da najeriya ta sami tikitin shiga gasar da za a gudanar a kasar masar a watan yuni wanda ya sa wasan da seychelles ta kasance cikin lokaci kawai to sai dai ro ya ce zai yi amfani da damar ne domin gwada wasu 'yan wasan cikin gida da basu sami buga wasannin na neman gurbi ba a can baya ta yadda za su iya nuna tasu bajantar a wata mai kama da wannan kuma hukumar kwallon kasar masar ta bada sanarwar cewa shahararren dan wasanta muhammad salah ba zai taka leda ba a wasan karshe ta neman gurbi ta gasar cin kofin nahiyar afirka da kasar za ta kara da jamhuriyar niger haka kuma hukumar ta ce sala ba zai buga wasan sada zumunci ba da kasar za ta buga da najeriya kasar senegal ta lashi takobin ci gaba da matsakaimi da fafatawa domin samun nasara a gasar kwallon kafa ta cin kofin nahiyar afirka ta matasa 'yan kasa da shekaru ashirin duk da yake tuni da ta sami gurbi a gasar cin kofin duniya ta wannan rukunin senegal din ta sami gurbi a gasar ta kofin duniya da za a fafata a kasar poland a watan mayu mai zuwa bayan da ta doke kasar ghana da ci biyu da nema ta kuma sami tsallakewa zuwa matakin kusa da na karshe na gasar ta nahiyar afirka kasar somaliya za ta buga wasan kwallon kafa ta kasa da kasa karon farko bayan shekaru fiye da talatin hukumar kwallon kasar ta tabbatar da cewa 'yan wasanta matasa 'yan kasa da shekaru ashirin za su fafata da takwarorinsu na ƙasar eritrea a wasan sada zumunci kasar ta somaliya ta karbi bakuncin wasan ƙasa da ƙasa ta ƙarshe ne a shekarar 1988 da ta fafata da mauritius a wasan neman gurbi ta gasar wasannin olympics kafin a saka mata takunkumi sanadiyar ƙalubalen tsaro murtala faruk sanyin na muryar amurka a sakkwato nigeria To a gaida martala da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice. Gwamnatin kasar Burkina Faso ta yi ikirarin kashe 'yan bindiga masu zafin kishin addini su 146 a yankin arewacin kasar cikin wannan makon amma kungiyar kare hakkokin bil'adama ta human rights watch ta ce ta imanin cewar hadda fararen hula a cikin waɗanda suka mutu haka kuma ana zargin sojojin da yin kashe-kashe ba bisa kan ka'ida ba duk a cikin wannan yanki. shugaban ƙasar amurka donald trump ya ce babu wata hujja da za ta sa wani kwamiti mai karfi a majalisar wakilan ƙasar ya yi bincike akan kudadensa babu wani ɗan siyasa da zai fuskanci haka wannan shi ake kira cin zarafin shugaba abin turne kuma hakan ya munzanta mu martanin da trump ya maida kenan jiya laraba a lokacin da wani dan jarida ya tambaye shi akan matakin da kwamitin binciken sirrin majalisar dokoki ya dauka na binciken kudadensa. sojojin venezuela sun toshe wata muhimmiyar hanya a kasar don hana shigowa da kayan agajin jin kai daga amurka da kuma wasu kasashen waje jiya laraba an janye wata babbar motar dako da wasu manyan kwantunan eh, dakon kayan guda biyu da aka kai su tsakiyar wata gada da ta hada da venezuela da colombia ga kuma sojoji dauke da makamai suna sintirin a wurin don tisa keyar duk wani yunkurin tsallaka iyaka amurka ta yi alkawarin ba da taimakon agaji da dala miliyan 20 ga venezuela ciki har da abinci da ake bukata sosai da kuma magunguna amma shugaba nicolas maduro ya yi watsi da taimakon yana macewa venezuela ba kasar mabarata ba ce bayan haka wannan zai ba sojojin amurka damar mamaya to a gaishe ki masu sauraro anan maka karshen shirin namu ne yanzu sai kuma an wato sai kuma gobe da safe idan Allah kai mu za ku ji wasu abokan mu ɗauke da wani sabon shirin. Kada manta za a iya ziyarci shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri da ma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata ta adireshinmu na hausa da kuma shafin ma na Facebook. Yanzu a madadin Hadiza kyara da ta na gabatar da shirin da kuma Julie Leathers Gresham wadda ta ba da umarni ta hada shirin kuma sai injiniyan mu na yau. Nisar fili hashin na ke cewa mu kwana lafiya. Salamu alaikum.